الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها كل مهدفة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم السلام ورحمة الله نعم Allah Allah Allah Allah ba da eh, ina ina masallaci da zai sami insha Allah eh zai sami insha Allah ba kullum insha Allah zan kira ka dai zan yi magana insha Allah inda ya zo ina nan insha Allah eh ina nan insha Allah ba ku da kai kuma da mu insha Allah amma ba du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المزارعة قال باب إذا ذرأ بمال قوم بغير جبنهم وكان في ذلك صلاة لهم هل ينزو أجتم مزارعة شيني أبن ديشا في cinikayya ta gona ko kuma aiki a gona ko ba da aron gona ko ba da hayan gona ko wani abu makamacin wannan A imamul bukari ya kawo babi cewa babin idan mutum ya yi shuka a gonar mutane ba tare da izininsu ba alhalin kuma yin hakan amfani ne gare su shin akwai laifi a cikin haka ko babu laifi قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا بن عقبة الناتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على قو على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنا إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رقت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أتيهما قبل, قبل بنية وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما, ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوكذهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتباغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت, فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتك الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرقي أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فأردت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرأه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إن إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقي ففرج الله قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة النافع قال فسعيت wannan babin da Imam Bukhari ya kawo ya kawo wani hadisi ne wanda kila a tunanin ɗayan mu ba zai yiwu a kawo shi a wannan babin ba amma dai kasantuwar malami ne kuma ya san a hukunce-hukunce na shari'a sai ya kawo wannan hadisin a babu hadisi ne da ya gabata a wajaje da yawa na wasu mutane uku wanda suka fita suna tafiya wato sai ruwan sama ya tsare su don haka sai suka koma cikin wani kogo a wani dutse suna cikin zaune a kogon nan da jiran cewa ruwan ya ɗauke sai wani babban dutse sai ya zo ya rufe bakin kogon da suke don haka sai kowannensu suka yi shawara da junansu cewa mu roƙi Allah mu yi tawassuli da wasu ayyuka da muka yi na alkhairi idan mun yi su domin Allah ne to ta yiwu Allah ya ji kanmu ya yaye mana ya amsa mana addu'ar mu dinan abu na farko shine ana tawassuli da aikin alkhairi mutum yana iya yin wani aiki na alkhairi kuma ya roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa ya Allah wannan aiki da na yi ka biya min buƙata kaza ko ka amsa min addu'a kaza ko ka yaye min damuwa kaza to wannan babu laifi tawassuli ne bi amalin salihin tawassuli ne da mutum zai yi da aiki na kwarai shine zaka ga wani yana neman wata buƙata kila sai karanta alkur'ani wani yana neman biyan wata bukata sai ya yi sadaka wani yana neman wata bukata zai wani aiki na alkhairi ko biyayya ga iyaye ko gina masallaci ko wani abu yana da zummar yana roƙon Allah madaukakin sarki wannan aikin da yayi ya biya masa bukatarsa wasu ma ba ma bukata ta duniya ba muminai na kwarai sukan nemi Allah ya gafarta musu da ayyukan da suka yi sai su yi tawassuli suna neman gafara Allah kamar yadda ya zo cikin ali imran suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana suka ce mun yi imani dan haka Allah ka gafarta mana dalilin wannan imanin da muka yi da haka su gafara Allah suke nema da imanin da suka yi to waɗannan su sai suka roƙi Allah tunda suna cikin wani hali ne na bukata yanzu kuma suna son bukatar a yaye musu damuwa suka shiga suna neman yayewa sai suka ce to mu roƙi Allah mana da wasu ayyuka <coughs> waɗanda muke ganin mun yi su da zuciya ɗaya ma'ana da niyya kyakkyawa don haka ɗaya daga cikinsu sai ce ya Allah ina da iyaye guda biyu ma'ana uwa da uba sun girma kuma ina da 'ya'ya ƙanana wanda nake kulawa da su ya ce duk lokacin da na dawo da yamma ina da wato dabbobin da nake tatsan nonan su ina tatsan nonan wanda nake fara shayarwa su ne iyaye na kafin 'ya'yana. to kaga wannan shi ma wani abu ne mai muhimmanci mutum ya fara da haƙƙi da ya fi cancanta ya bi su mataki mataki wani yanzu sai ya ma iyayen shi kafin ya ma ƴaƴan shi kafin ya ma iyayensa mm. kaga wannan yana nuna kyakkyawan niyya da kuma kyawun aiki sai ya fara da iyayensa kafin ya je ga 'ya'yansa misali yanzu da za a ce ga wata bukata ta taso misali ko kuma bukatar guda ɗaya ne abin da za a samu kuma ga mahaifiya ga ɗa wane za ka gabatar a ciki wannan ya rage dai ga mai sauraro kowa ya san wanda zai gabatar ko wani ɗanshi ya fi soyuwa ba ya so ya gabatar ran ɗanshi wani kuma baya so ya ga bacin ran iyayensa wani kuma baya so ya ga bacin ran matarsa haka sai ya fifita ta akan mahaifiyarsa ko mahaifinsa to shi wannan bawan Allah ya ce ina fara gabatar da iyayen shi ne kafin yaya to kuma da za a yi koyi da shi aiki ne wanda yake kyakkyawa Dan haka ya ce to wata rana na yi jinkiri ban dawo da wuri ba har sai da dare yayi na samu sun yi bacci iyayen to amma sai na tatsi nonon kamar yadda na saba tatsa ya ce sai na tsaya a kansu ni ina jin tsoron ina kyamar kan na tashe su daga baccin da suke tun da sun girma sannan kuma ga 'ya'yana suna matukar jin yunwa har suna wato wani gurnani haka saboda yunwa kuma ni ina jin tsoron kar na fara ba 'ya'yana wannan abin ya zama na fifita su akan iyayena don haka sai na riƙe wannan nuna, ina tsaye a kan na, tun da yamman nan har sai da alfijir yahudo suka farka sannan na ba su suka sha sannan na ba 'ya'yana a wannan aiki ne na manyan mutane ko ba kowa zai iya ba <laughs> ba a cewa ba za a samu ba za a iya samu za a iya samu sai dai yana wahala in an ce da wahala kan amma za a samu wani ka ji abin da yake ma iyayensa sai ka ga sai kai mamaki wallahi sai kai mamaki akwai wanda in ya shigo wajen iyayen nasa kafin ya ci abinci sai ya ba su sai ya lallame su sai ya zauna da su sai ya tabbatar hankalinsu ya kwanta sun samu nutsuwa sun yi komai kafin ya koma karan kansa ana samun su suna nan da yawa Allah ya sanya mu a cikin su don haka ya ce na tsaya har sai da gari ya waye suka farka na basu suka sha kafin na ba 'ya'yana ya ce ya Allah ina yi wannan aiki ne domin neman yardarka don kai na yi ba don wani ba ba don na burge wani ba ya Allah ka yaye mana halin da muke ci sai kuwa dutsen ya masa ba ga wannan bayan Allah ne na kwarai kuma ya nuna aikin da ya aiki ne kyakkyawa ɗayan kuma sai ya ce ya Allah akwai wata wato 'yar na da ya zama ina tsananin ƙaunarta kamar yadda maza suke ƙaunar mata fiye da haka ma ya ce sai na nemi wato yi lalata da ita ta hanyar da bata dace ba ta ƙi har sai da ta shiga wata tsananin bukata na ɗauko wato dinare guda ɗari na bata na ce amma da sharaɗin sai ta bani kanta to ta gaba da za ta yi ta haƙura ta sai da ya ce sai da ya kai duk inda namiji yake kaiwa zuwa ga mace amma bai aikata komai da ita ba ma'ana ta sallama kanta sai ta kalle shi ta ce ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka ka ka sanya zobe ba da kofarsa ba ma'ana tana mishi hannunka mai sanda kada ka yi abin da bai halarta a gare ka ba ka bari aure in aure ne ai zaka iya aure na ka bari in aure ya hada muka aikata haka da haka ya kalle ta ya kai kuma wannan lokacin kaga waye zai iya kai wannan lokaci ya bar bukatarsa sai ya ce sai ya rabu da ita ta kawo kudin ya ce kije na bari domin Allah ya ce ya Allah in na bar wannan abin domin ka ne Allah ka yaye mana sai kuma dutsen ya sake matsawa to na ukun shine abin da yake da alaka da wannan babu ya ce ni dai na ɗauki ma'aikata aiki akan zan ba su wato wasu mudduka na shinkafa zan ba su shine wato ladan aikinsu aiki ne na gona to bayan sun gama min wannan aiki sai ɗaya daga cikinsu ya ce wani ka ba ni, ka biya ni na ka ban abin da ka ce za ka ban ya ce sai na ɗauke kaina na yi kamar ban gan shi ba shi kenan har sai ya fusata ya tafi kamar ya nuna shi ya yi fushi ya bar shi da Allah ya ce sai na ɗauki wannan shinkafa sai na samu fili sai na shuka ta na yi ta shuka shinkafan nan sai ina shuka ta har shekaru ba fa shekara ɗaya ba shekaru masu yawa mutumin bai dawo ba sai bayan shekaru ko goma ko sama da haka ya ce bayan ina shuka shinkafar kuma da wasu awaki ina kiwata su duk ladan shi ne sai da suka yi yawa suka kai garke masu yawan gaske shinkafar ma ta yi yawa kuma ƙasar tashi ce sai da ya zo ya same ni sai ya ce wane ina haƙƙina an tuka duniya ke na bai ce biya su haƙƙinsa aga ya taimake shi sai ya ce kaga duk abin da kake gani na gonan nan da wannan abin hatsin da aka tara da wannan dabbobin duka naka ne ka je ka ɗiba sai ya ce a wani karka mayar da ni wawa mana ko karka min zamba mana wannan ai ka raina min hankali a za a ce wannan nawa ne ya ce wallahi naka ne ai wannan abin da ka bari shine na yi ta juya maka shi ya ce to haka ya kada abubuwan nan nasa ya ɗauki arzikinsa ya gaba komai bai bashi ba ko allura ya ce to ya Allah idan na kula da wannan haƙƙi nasa domin ka ne na tsari ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki sai dutsen ya matsa suka fita to a nan kaga ya ɗauki hatsin wani ko irin wani ya shuka masa to wannan babu laifi babu laifi idan ƙasar wani tana hannunka ko gonar shi tana hannunka sai kaga cewa in an bar gonar za ta lalace kuma kai ba hanyar da za ka yi ka same shi Yadda yake za an samu ci gaba akwai waya amma har akwai wayar ma yanzu ka je akwai mutumin ƙauyen da shi bai da waya har ka ga waya da yawa a hannun mutanen gari zai ka je mai zama ma a gona sai ka ga shi bai da waya kila tsoho ne bai san ma me ake danna a waya ba da haka kila gonar ka tana wajen shi sai ya ɗauki hatsi ya shuka in ka zo ya ce wane ga abin fa da aka shuka ko kila da ka tafi ka bar masa wani daga cikin abin da yake na iri ne baka ɗiba ba sai ɗauka ya shuka maka to wannan yayi babu laifi a ciki wannan babu laifi a ciki kai kuma sai ka duba ka ga abin da zaka masa na kyautatawa inda Allah ya ce hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan ai babu ladan sakamako sai kyautatawa wanda ya kyautata ma ka kyautata masa Allah ya ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk to wannan shine dalilin da Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babu qala babun babun awqati aqabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ardil kharaji wa muzara'atihim wa mu'amalati yace babi na wato waƙafi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka bayar da kuma wato ƙasa ta alkharaj da kuma ƙasar alkharaj alkharaj shine wato wannan ƙasa ta khaibar wanda aka raba ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam, wannan shi ake kira kharaj ma'ana suna noma ta kuma ana cire wani abu ana mayar da shi ga baitul mal na mutum da kuma yanda suka yi shuka da mu'amalarsu ma'ana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam kamar yanda ya gabata a darasin baya an yayyanka musu gonakin nan wasu a cikin su sun bayar sadaka wasu kuma a cikinsu da suka zo za su ba sadaka tun zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam yana raye sai ya ce kar ku bayar da sadakar duka domin kun bayar da ita duka ta tafi kenan amma za ku iya killacewa shine ku yi wakafi wannan shi ake kira wakafi misali abin da kake da shi kamar na Umar shine hadisin shi zai zo shi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ni zan bayar da wannan gonakin duk bana bukatan su yace a'a ai ka killace su ka bayar da amfaninsu amma kuma itatuwan naka ne don haka dabinan da suke cikin gonakin naka ne amma duk abin da zai fito na amfani ka ce ka sa shi wakari to kaga kenan ko bayan shekara nawa wannan amfanin naka ne amma ka riga ka bada shi sadaka ya fita a hannunka amma wannan za a yi ta amfani da shi shekara bayan shekara har iyaka lokacin da abin nan zai ƙare. kamar yadda sayyidina Usman ya sai wannan rijiya ta Roma ta Madina ya sa ta wakafi har yau dinnan da muke magana wannan wakafin yana gudana na sayyidina Usman a Madina har yau dinnan kuma rijiya ce guda ɗaya sai ya tona har yau yana nan yana gudana ma'ana danginsa da dangin danginsa har yau suna suna ci gaba da gudanar da wannan wata rana mun ji nuna mana inda wannan rijiya take a can wajen kiblatain in ka bar masallacin kiblatin daga baya ko wata unguwa ko a daidai wajen nan take bari na dan ba da sa yin wakafi idan wakafi abu ne da ko bayan rayuwarka yana gudana shi dai ka'idar shi shine ba a siyar da shi sannan ba a kyautarsa sannan kuma ba a cin gadarsa da haka idan da yanzu za ka sai wani gida ka ajiye shi ka ce wannan gidan ka ajiye shi wakafi ne ga ko marayu ko ga 'yan uwanka ko ga al'umman musulmi ko ga mabukata gwargwadon yadda ka sa wakafin domin ana yin wakafi a dunkule ana yin shi kuma a takaice kana iya cewa wannan wakafi na sa ga yan uwan mahaifiyata to su kadai ne za su yi bace da shi ko wannan wakafi na sa ga yan uwana to kaga yan uwanka suna da yawa duk za su shiga ciki ko kana iya cewa wannan wakafi na sa shiga ɗaliban ilimi to duk wanda ba ɗaliban ilimi ba bai shiga ciki ba ko wannan wakafi na sa shiga marayu duk wanda ba marayu ba bai shiga ciki ba eh marayan gwamnati ba saboda haka kana iya sa shi wakati sai ka bayar da shi to in ka bayar da shi ko da karos wanda suka zo magadanka ba su isa wani a cikinsu ya ce yana da haƙƙi a ciki ba ba zai zo ya ce yau a cire min kaso na gado a wannan abin da mahaifin ya babu bai da wannan haƙƙi sai dai gudanarwa idan kuma da mahaifin shi ya sa gudanarwa a hannun wani to ba wanda ya sai cire ba wanda ya sai cire in ya sa gudanarwa a hannun wani sai dai in an ga wani ya ɗauki hanya ta karkacewa da barna da ciyar da kansa ko kuma gina kansa da wannan wakafi ko a za a iya shigowa a dakatar an gane ko haka mutum yana iya sa wakafi ya ajiye shi to shi ne yake magana akan wakafin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi wakafi ba yi da ba yi da wani limit yana iya yiwuwa gona ce za ka bayar ka ce duk abin da misali musamman in ya zama gona mai 'ya'yan marmari ce tunda ita ta riga ta kai wani gaba ba ta bukatar kuma kulawa yanzu kamar in mangarori ne suke gona ba ya bukatar kuma sai ka je ka ci gaba da samun su abu zai kai wani labin da duk inda muna ta zo zai yi fule ya fitar da 'ya'ya to haka iya cewa duk mangwaron da ya fito wakati ne a bayar da shi sadaka to kaga amma abin da za a shuka ne da za a girba wannan kuma sai an shuka ai haka yana iya yiwa gona ce tana iya yiwa gida ne da za a zauna tana iya yiwa alqur'ani ne da za ka sa a masallaci shi ma sunan shi waqafi in ka sa alqur'ani a masallaci ka ce waqafi ne to ba wanda ya fitar da shi ba wanda ya isa kuma ya mallake shi dan haka duk wanda yazo ya karanta kai kana da wannan ladan waka ko kuma misali ka sa shimfiɗa yanzu ma kamar misali duk abin da yake cikin masallaci a wakati yanzu ba wanda ya isa ya yi tasarrufi ko ya yi mu'amala da wannan shimfiɗa ɗin a zaman mallakarsa ko 'yan kwamiti ko da ciran kafin ɗin za su yi ba za su kyautar da shi ba sai zai su siyar su mayar da gurbinsa da wani abu amma ba wani a cikinsu da zai sake mallaka kuma ko misali an yaye masallaci za a ƙara gyara shi kwanukan da aka cire na masallaci wanda ba a buƙatar su to ba za a ce to a yi kyauta kuma da su ba ko domin layu habba a kyautarsa sai dai a je a siyar a sai wani abu da zai sake dawowa cikin masallaci kaga ya zama har yanzu dai shi wanda ya sa abin nan dai amfanin yana na akan amma wasu suna suna dan wuce waje sai a siyar a yi buƙatar abin nan da ita ta ce ko a yi bukatar kwamiti ko wani abu abinda aka cire a mayar da gurbinsa a ajiye wani abu da zai zama madadinsa haka za a yi ta juyawa haka za a yi ta juyawa ko idan fankoki ne aka ga sun lalace a siyar a sai wata a saka na kamar na dama misali matsalar wani matsalaci ku yi kyautarsa eh? ku yi kyautarsa yana da bukata a hmm. ba wani matsalaci zai iya yiwa a matsayin amma wakafe su ma kar a ce kuma su zo su fiya da kudi mai rahusa kar a ce su biya kudi su karfa za a iya bayar da shi amma in ya koma can din a matsalin wakafi kuma zai koma amma dai mafi kyau da za a ne gurbinsa da wani abu ya zama wakafin yana in gane ko to wannan shine wakafi to anan yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li umara tasaddaq bi aslihi la yuba'u walakin yunfaqu thamaruhu fatasaddaq bihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa inna Umar yace kai sadaka da asalin itatuwan mana ya zo ne ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni abin da na samu naka kaso na na Khaibar ya min yawa ba ni da bukatar sa kuma ina so in bayar da shi sadaka manzo Allah yace a'a kar ka ba da shi sadaka ka ba da kyautar wato ka killace shi asalin ya zama naka ne amma ba za a siyar da shi ba kenan don haka duk abin da zai fito na 'ya'yan marmarin sai a yi sadaka da shi kenan itatuwan naka ne bayan ka sai su abdullahi dan umar su ci gaba da gudanarwa amma ba gado ba a matsayin su ci gaba da bayarwa su masu ma bayan su jikokinsu haka za a yi ta gudanar da shi har lokacin da Allah zai gaji ƙasa da wanda ke kanta kuma wakafi abu ne mai kyau hanya ce ta tallafi wanda addinin musulunci ya ya nunar da ita kuma inda al'umma za su dage da yin wakafi to wasu wasu abubuwa da yawa za a samu saukin a cikin al'umma abubuwa da yawa to an fi yin wakafin masallaci tunda shi na Allah ne amma wakafi na taimakon mutane ba a cika yin shi ba kuma yana da kyau yanzu aka samu a waɗanda suka san muhimmancin wakafi akwai wani wani dan kasuwa a Saudiya din nan da ya rasu Suleiman Raji wanda za ku ji ana ta labarin da ya rasu bai kai shekara da ya rasu eh, wanda yake da wani babban banki a Saudiya ana kiran shi bankar Raji babban mutum ne a kota unguwa an kafa ta maka ka kama hanyar Jidda in ka je yana da babban masallaci da ya gina wakati ne a masallaci in ka cira harami ba za ka ci ga wani masallaci da ya kai shi ba a makare babban masallaci ne ah, to akwai hotel-hotel da ya gina su sun kai kusan kaman guda goma kuma kowane hotel guda daya duk inda ake neman hotel a duniya 5 star ya kai to gaba ɗaya suna kewaye da wannan masallacin to duk waɗanda suke sauka a hotel ɗin da kuɗin da suke biya wakafi ne ya sa a dinga kulawa da masallacin da 'yan masallaci ya ce baya buƙatar komai a ciki duka gaba daya ba wanda yake da hawa ƙasa da 20 a hotel da su ake gudanar da masallaci da aka masallaci baya bukatan sai an zo an ce bi sabilillahi shi ya riga ya ba da wakafin nan yanzu kawai duk da wani masallaci da masu shara da limamai da masu aiki da yanda ake daukan karatuttuka a masallacin da yanda ake komai wanda ya dauki da yan itikafi ma da haka yanzu za ka yi itikafi a masallacin bukin za ka yi in kai bukin a sama in an yadda da abin nan ɗinka tun kama azumi ake bukin da abin da za ka ci da wanke ma kaya da za a yi duka a cikin masallacin zama a cikin wakati shi fa ya mutu ya koma ga Allah wannan lada yana tafiya gare shi yasa wasu yasa zaba za a ba da dukuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada haka irin waɗannan sun san menene muhimmancin wakati haka idan mutum Allah ya masa budi ko da wakazi ba mai yawa bane tun daga shi na an ce ka sa Alƙur'ani a masallaci eh, ka tona rijiya eh, ka shuka bishiya wacce take mai inuwa ko mai ƴaƴa duk wannan yana cikin wakati da mutum zai yi ko ka gina gidan marayu ko wani abu makamancin haka duk sunan shi wakafi in mutum ya yi kuma wani savings ne da ba za ka karɓe shi ba sai ranar da ka sadu da Allah ga babu savings ɗin da ya kai wannan Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su yi irin wannan aiki. Ƙala haddasa na sadaka, ƙala akbara na Abdurrahman an Malik an zai gidni aslama an abihi ƙala ƙala Umar radiyallahu anhu. Laula ashirul musulmina ma fatahtu qaryatan illa qasamtuha baina ahliha kama qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaybara sayyidina umar yake cewa wato in ba dan wato sauran al'ummar musulmi da za su zo bayanmu ba ya ce to duk wata alƙarya da musulmi suka ci nasara a kai suka buɗe ta to da sai na kakkasa ta kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasa kai ba. amma ya ce in na yi haka ai wasu za su zo kuma ba su samu komai ba da haka ya ce shi ya sa na dakata idan shi ya yarda a dinga kaso ko kuma a dinga sanya abin da mutane za su samu damar da za su yi wani aikin alkhairi ko wakaji ko wani abu makamancin wannan kala babu man ahya ardan mawata babun wanda ya raya ƙasa matacciya ma'ana ƙa'ida ta mallakar ƙasa a tsari na addinin musulunci bayan in ka cire siya ka cire kuɗi ka siya in ka cire kyauta wani ya baka kyautan fili in ka cire gado wani ya mutu ya bar ma gadon fili ko to yana daga cikin hanyar mallakar fili ka je ka samu daji ba na kowa ba ka gyara shi ka raya shi ka shuka shi to ya zama mallakar ka wannan tsari ne na addinin musulunci na mallaka amma dai kaga a yanzu a tsarin kaza duk inda ka je ka taba sai a ce gonakin kakannin mu ne <laughs> to ne ce na kakannin su ne ba yanda zaka yi kuma a yanzu ma koda ka je ka samu wani daji ka shiga sai a ce ai government reserve area ne haka ba maka da yanda za ka yi amma da za a bi tsari na addinin musulunci to shi kenan duk wanda ya je samu wani daji da ba kowa itatuwa ne da dutsuna da abin nan a ciki sai ya zauna a wajen ya gyara shi ya killace shi har ya shuka wajen ya sa ya zama mai rayuwa to wannan ya zama mallakarsa shine babu man ahya ardan mawatan babu wanda ya raya ƙasa wacce take matacciya wa ra'a zalika aliyun fi ardil kharabi bil kufati mawat haka nan wannan shine ra'ayin sayyidina ali radiyallahu anhu a wasu wajaje a kufa da suka zama kango yana da ra'ayin cewa to duk wanda ya je gyara wannan wajen ya tada shi to shikenan mallakar sani tunda ba na kowa bane kuma ya zama kango wa kala umar man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu sayyidina umar yace duk wanda ya raya wata ƙasa matacciya a ce ko wani kango ne an ƙaurace masa ko wani daji ne ko wani waje ne da ba a amfani da shi ya ce duk wanda ya raya shi fahiyar da hoto tashi ce ya mallake ta a to yanzu ma mutane da yawa da suka mallaki gonaki ai don haka ne ya to musamman irin na da da kakanni da kakanni duk wanda garo ce ma gonakin kakanninmu ne in ka ce waye ba su rayawa suka yi ila hijira ne ko wani abu ya kai su ga wajen ko suka zauna a wajen kuma suka zama wajen ya zama nasu ويروى عن عمر ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنا رويت حديثي ده إلو وانا اللفظ شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي دوان دي راية وتكسات هذا متاشي اندي متاشياتي وقال في غير حق مسلم وجن wajen وان wanda yake حق ne مبانا مسلمي با musulmi وليس لإرق ظالم فيه حق irki zalimin fihi haƙƙun duk wanda ba yi da haƙƙi a cikin wannan ƙasa ma'ana wani ya zo ya maƙwace na wannan ƙasa da ta raya ko ba yi da haƙƙi a ciki wannan Allah zai karɓar ma haƙƙinsa wayi rufihi an jabirin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala haddathana yahya ibn bukayr qala haddathana lay an ubaydillah ibn abi ja'far an muhammad ibn abd an urwata an aisha radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala man a'mara ardan laysat li ahadin fa huwa ahqqu ya tabbata cikin hadisin da na Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya raya wata ƙasa da ba ta wani ba kaji sharadin dan karka ji wannan hadisin ka je ka shiga wata gona a nan gangara ka ce ai na ga ba a nomawa sai ka tambaya waye ne ita tukunna ko ko ka je tono a wani fili ka ce na ga ba wanda ba ne shi a sai ka tambaya sai ka tambaya dan yanzu zai ce ma an je an yanki daji ana ta tono a zo ai ta rikici wasu su ce ai na kakannin su ne na waye a ce ba haka ba ko ko a je diban kasa gwamnati za ta yi wani aiki ta je ta toni kasa a wani fili in dai akwai wanda yake da filin to haƙƙin sani ne gwamnatin nan ta biya mishi kuɗi na wato fansa da za a bashi na taɓa kasar shi da aka yi da wani lokacin za a aikin kwanta ko menene sai gwamnati ta je ta diba to amma ya zan ba na wani bane to dama mallakar ta ne tunda ita ce gwamnati yanzu kana tafiya an kabar in kabar garin Bauchi ka kama hanyar iyabo za ga duk kasar da ake tonawa gwamnati ce take tona abin ta ba wani wanda ya zo ya ce nashi saboda filin ba na kowa bane ko kaga an je ana fasa dutse ana yin kankare da shi <clears throat> gwamnati ce take ko to nawaye dama na ta ne to in ba na ta bane inda za a samu wani mutum dama ya killace wajen kuma ya raya wajen kuma ya shuka ƙasan wajen to kaga ya zama mallakar kafin a yi wani abu a ciki dole sai an nemi haƙƙin ƙala urwa urwa yake cewa ƙaba bihi umar wannan shine hukuncin na umar ma'ana ya yi hukunci da shi a doka ya mayar da shi doka duk wanda ya raya wata ƙasa da ba ta kowa ba to shine ya fi cancanta da ita fi khilafati a zamanin umar a zamanin tsayin na umar an samu abubuwa da yawa na ci gaba na ƙasa da ba a samu a wani zamani ba kafinsa ba ko kuma bayansa na kare kofi domin a lokacinsa an samu ƙasar musulunci ta faɗaɗa kuma an samu wasu al'ummomi daban-daban da suka shiga musulunci sannan kuma ya sa wasu abubuwa waɗanda suke na gudanarwa ne na sanya tsari da doka to zamaninsa an sami irin waɗannan abubuwa ƙala babun حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى مؤرغس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزائي قال حدثني يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عن, عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل أمرة في حجتي أولنا حديثي نا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجي النبي الله صلى الله عليه وسلم يا مفركي sai aka nuna masa cikin mafarki a wajen da ya yi zango lokacin da ya fito zai tafi aikin hajji a zil Ulaifa, wanda shi ne miƙatin mutanen madina daga madina zuwa zil Ulaifa kamar abin da ya kai kwatankwacin kilomita goma haka an gane shi ne miƙatin mutanen madina ana kiran shi a biyar ali yanzu amma asali wajen zil Ulaifa. saboda akwai wata bishiya shi ne ake danganta ta da wajen shi ne zil a fi batsinil alwadi cikin kwazazzabo manzala sallallahu alaihi wasallam sai mafarki sai aka ce masa a cikin mafarkin mala'ika jibril ya gaya masa cewa innaka bi a mubaraka lalle kai kana cikin wato wani fili ko wani farfajiya mai tarin albarka sai ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisin shine Musa ibn Ukba yake cewa na ga Salim dan Abdullahi dan Umar yana wato kwantar da taguwarsa a wajen da abdullahi dan umara ya kwantar da taguwarsa yana wato kirdado ya gano inda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwantar da taguwarsa dan yayi sallah a wajen domin an ce waje ne mai tarin albarka yace huwa asfala min almasjid yana ƙasa da masallacin kenan ba asalin cikin masallacin miƙatin ba gefe da shi domin duka wajen kwari ne ai in ka zo daga madina in ka fita daga madina idan ka zo zulu laifa gangarawa za ka yi gangara ne wajen in ka gangara haka nan kuma in za ka tafi maka haurawa za ka yi ko ana kewaye-kewaye sai an kewaya sai a haura sama so wajen kaman wani kwari ne haka ya ce kana cikin wani kwari ko kuma wani kwazazzabo mai tarin albarka don haka ka yi sallah a wajen to shi abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma duk inda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu sai ya yi ƙoƙari ya kwaikwaye shi a wannan abu to sai ɗan shi shi ma salim ɗan abdullahi ɗan umar shi ma yake kwaikwayen shi akan haka ya ce wa huwa asfalu min almasjidin ladi bi alwadi yana ƙasa da masallacin sai dai ba mamaki kila yanzu ya zama wannan wajen da ake faɗa faɗaɗin ya shiga cikin masallacin dan da yanzu masallacin ya faɗaɗa ya yi faɗi sosai yana da girma iyaka kewayen masallacin gaba ɗaya to ta iya yiwa ko ya shiga cikin wajen Allahu a'lam qala wa bainahu wa bain at-tariqi wasatun min dalika akwai tsakanin wajen da hanya akwai dan tazara amma kaga yanzu kila tunda an baka da masallacin kila ya zama dan ba za ka kwatanta shi ma da wani masallaci ne babba a garin nan gaba daya central mosque ai ai central mosque kaman guda uku na gani ko hudu shi wajen masallacin mikatin kewayen shi gaba daya ko haka ne ko alaji ai zai ma zai ma wuce haka ba karamin waje ba ne, to kaga ta iya yiwuwa akwai akwai wannan yankin da ake fada kila ya faɗa cikin masallacin da haka wanda yi sallah shi ma ya bi wannan umarni ya bi wannan sunna kamar yadda ya zo a hadisin gaba hadisin Umar radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-lailata atani atin min rabbi cewa wannan dare mai zuwa ya zo min daga mahalicci na shine mala'ika jibril ya zo min wa huwa bil atiq ina wajen da ake kiran shi atiq sai ya ce min kayi sallah a wannan kwazazzabo mai tarin albarka Waƙul. kuma ka ce a lokacin ne za ka ɗaura niyya ka ce umratun fi hajjati na ɗaura niyyar umara cikin aikin hajji ma'ana zan gwamutsa umara da aikin hajji su yi su a cikin aiki guda ɗaya to kaga abin da yake karantarwa shine cewa an fi so ba wai wajibi ba ne amma an fi so idan mai niyya da zai yi niyya ta aikin haji ko umara in ya zo hulaifa ya ɗauki ya yi sallah in ya samu sallar farilla a wajen wannan abu ne mai kyau in bai samu sallar farilla ba in ya yi alwala ya wankansa to sai ya yi sallah ta nafila sannan sai ya niyya ta aikin hajji daga wajen to wannan shine abin da aka fi so kuma har yanzu abin da ake tafiya a kai kenan in ba ta ƙure ba in ta ƙure wani lokacin mutum kaga zai latti daga cikin mota kawai sai a wuce da ku ta saman titin sai a ce kowa ya yi niyya haka aka taɓa mana wata shekara A mun fita a ƙurarren lokaci ranar arfa muka dafi muka dafi muka dafi abin nan makka muna makaranta ne ba wai a cikin al'adai ba kuma duk da malamai muke suka ce kawai a wuce ba tsayawa tun daga ci aka ce duk wanda bai niyya ba to ya yankan makansa haka ana cikin mota kawai kowa ya daura niyya aka wuce ba tsayawa kawai da ranar arfa ne mun tsaya za a yi latti sai aka wuce idza qala rabbul ardi uqirru kama aqarra kalla wa lam yadhkur يذكر ma'luman fa huma ala tarabihima badi idan mutum wanda yake shine mai gona in ya ce ma na yadda da abin da Allah ya yadda da shi ko da abin da Allah ya yanka ma a wannan ƙasa ya ce to bai ambaci lokaci ba ma'ana bai ce mishi wannan ƙasa na bar ma daga nan zuwa baɗi ba kawai ya ce kawai iyaka abin da Allah ya baka ka yi amfani da shi bidoni ajal ma'ana bai iyakance ma ba to imamun bukhari yake cewa abinda suka yadda a kai shi kenan in dai har sai raba akan haka to shi kenan duk wanda ya tashi ya karba in sun yadda akan haka ba su iyakance ba hadisin ya gabata shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan khaybar شين يتي آه، حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ح يا كاوني سندينا حديث قال وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة النافي عن ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكرهم بها أن يكفوا أملها ولهم نصف الثمن فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقرروا, فقرروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريخاء أريخاء wannan hadisin shine Abdullahi dan Umar yace sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kore Yahudawa da Nasara gaba daga wato yankin Larabawa shine Hijaz na ce hijaz ana nufin yankin maka da madina da kewayenta gaba daya duka ya koli yahudawa da nasara a cikin shi na umar duk ya fitar da su to manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance lokacin da ya cin galaba akan yahudawan kaibar ya so ya fitar da su din yahudawan ya kore su kuma a lokacin da ya cin galaba akan kasar kasar ta Allah ce da annabinsa da kuma musulmi wannan haka Allah ya hukunta to lokacin da ya so ya fitar da yahudawa akan cewa tun da ƙasar yanzu ta Allah ce da annabinsa da musulmi kenan ba ta yahudawa ba ce haka tun da yanzu ƙasar ba ta su bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkurin su bar kasar su fita ya kore su sai suka koka masa suka nemi alfarma suka nemi a musu afuwa a bar su zauna a ƙasar amma sun san ba tasu ba ce amma su dinga aiki na gona a ƙasar amma duk abin da suka yi aiki tun da yanzu ƙasar ba tasu ba ce za a ba su rabi na abin da suka noma su dinga rayuwa a kai amma fa ƙasa ba tasu ba ce manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya yadda musu haka yace to na yadda zan tabbatar da ku amma gwargwadon yanda muka so to shi yasa suka zauna a wannan lokacin har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu an bude Khaibar shekara ta 8 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara ta tara, ta goma, aka shiga shekara ta 11 ya rasu ya shiga shekara ta goma 11 ne ya rasu cikin Rabiul Awwal to sai na Abubakar ya zo yi shekara biyun shi na khalifanci suna nan bai fitar da su ba yayi maintaining wannan position da zamanin sayyidina Umar ya zo sai ce wannan za a canje wannan kuma wannan ba saba ma Allah da manzon shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin wannan sunna ce ta Umar saboda ai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne za mu zaunar da ku yanda muka inda muka so kenan ya so ne kila iyaka wannan lokacin lokacin zaman su kenan tunda kowane lokaci aka kai koda sun kai har yau ne to sun tabbatar cewa kasar ba ta zuba ce tunda kasa ta Allah ce da annabi da musulmai sai sai na umar ya ce to a da musulmai kasar su da haka sai ya kore su ya fitar da su gaba ɗaya ce su bar kasar an haƙura ba a buƙatar su kuma sai ya raba ma musulmi to ya kai su wani gari da ake kiran shi taima yana nan iyaka ne tsakanin kasar saudiya a yanzu da kuma yankin kasar ko iraki ko nan wajajen don haka taima da kuma wani gari da ake kiran shi ariha wanda daga nan za ka shiga ƙasar sham shine inda yahudawa suka koma to kenan abinda imam al-bukhari yake so ya tabbatar mana anan an fahimta duk ƙasa duk ƙasa idan babu wani ne ita to ta Allah ce da annabinsa da musulmi kenan duk wanda ya raya wata ƙasa da ba ta kowa ba ya mallake ta ta zama tashi kuma inda za a bi diddigin tarihi na waɗanda suka mallaki ƙasa duk a haka suka mallake ta adda adda a can can can ai ba a wani cinikin gona ai sai ga mutane ne sai a ce sun je sun sari kaza ko mutane sai a ce sun sari misali dutse ko sun sari yalwa ko sai suka kafa ta sai a samu sarki a wajen ai ba wanda zai zo ya tace su ta zama tawa kasu to yawanci zaka ga gari taron shi ake a lokacin sai a ce mutane ai ai suwane ne suka sari kaza suna nan kuma suna zaune suna zaune sai wani ya ji shi wajen ma bai mishi ba shi ma sai ya ƙara gaba da shi da abokanansa ko da yan'uwansa sai su saru wani waje sai a ce su ma sun saru kaza da haka fa garuruwa suka kafu to kaga kenan ana kan wannan tsarin na musulunci kuma suka kafa akan haka ko wanda yake zuwa ya ce to gona na ce ko ta ko ba ta kafa ce ba wanda zai tashe ka haka wannan tsari ne wanda addinin musulunci ya tabbatar da shi kuma har yanzu ɗin in za a samu wanda zai je ya zauna a wani waje daji ne shi kadai ya saru wajen ya zauna ya gyara shi ya raya shi ya zama mallakarsa yana da iko akan wannan waje to za mu dakata a nan insha Allah babu ma kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yuwasi ba'dhum ba'dan fi zira'ati wa sama babun abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke na wasici a su na harka na abin da ya shafi shuka da kuma noma abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik kafin a kira sallah a gurguje karatun mu na gobe gida ba za mu samu ba saboda kwadaitarwa wajen azumi na tasu'a da kuma ashura sanan mu ne gaba ɗaya cewa yau takwas ga wata gobe tara litinin kuma goma don haka sunna ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya ta kuma sahabbansa suka yi koyi da shi kuma ma har ya umarci al'ummarsa da yi lokacin da aka yi jira daga makka zuwa madina ba a wani azumi na ramadan don haka azumi da ya zama wajibi shine azumin ashura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wayi gari ya tashi da azumi to kare aji ranar ashura ke wanda kuma ya riga ya karya kuma ya kai yanzu yake jin wannan bayanin to ya riƙe bakinsa domin wannan azumi shine azumi na wajibi a kai da haka ya umarci al'ummar musulmi suka yi wannan azumi to baɗi kuma shekara ta biyu kenan sai aka wajabta azumin watan ramadan sai ya zama azumin watan ramadan ya zama shine wajibi azumin ashura ya zama sunna kuma azumi ne mai albarka azumi ne wanda yake da tarihi wanda tarihi yana komawa zamanin annabi Musa ne alaihi salam wasu ma suna cewa yana komawa zamanin annabi Nuhu alaihi salam amma wannan babu tabbaci akai abinda ake da tabbaci akai shine na annabi Musa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawan Madina ranan Ashura ga suna ta murna suna ta farin ciki sun sa kaya sun sa abin nan suna suna bukukuwa sai ke cewa wai me kuke haka sai suka ce ai wannan rana rana ce da Allah ya tserar da annabi Musa da banu Isra'ila daga Fir'auna ya ɗaukaka su ya ba su nasara saboda haka muke murna da wannan muke gode ma Allah sai ya ce wallahi mu muka bi ku cancanta da annabi Musa domin mu muke bin tafarkinsa, mu muke bin shari'arsa don haka sai ya ce to mu ba biki za mu yi ba abinda za mu yi shine mu yi azumi don nuna godiyarmu ga Allah madaukakin sarki Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a yi wannan azumi wato na ashura to sai aka yi wannan azumi na ashura don haka sunna shine a yi azumi a wannan rana abin da ya saba ma sunna abubuwa guda biyu ne masu kukan bakin ciki a ranar ashura yan shi'a da suke cewa an kashe hussein ranar ashura lallai kashe hussein eh, abu ne wanda ya shafi duk wani musulmi amma duk zafin kisan Hussein bai kai zafin kisan da aka yi masa Sayyidina Ali ba mahaifinsa tunda Sayyidina Ali ya fi Hussein daraja ko Shi ne ya haife sa saboda haka wannan wani abu ne da suke fakewa da shi kawai sai su rana ce ta bakin ciki sai a sa bakaken kaya a fito da sarkoki ana fasa jiki ana kuka wai ana kukan wato abin nan kukan mutuwa na na Hussein da aka yi to wannan ya saba ma sunna ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yace ai azumi baka bai yace ayi kuka ba to wasu kuma sai suka wuce waje suka ce to su dan su saba ma yan shi'a za su mayar da ranan kuma ranan murna da farin ciki na abin da aka ma na Hussein dan haka sai suke cika ciki ya ce rana ne na farin ciki rana ce ta holewa a ce ka yalwata iyalanka a wannan ranar ana kowace a turai shi ke aka basu da yin wasan ranar saboda haka shi ma wannan sai ya zama wata al'ada ce da aka ɗauka ta koyi da kuma su yahudawa don haka mafi alkhairi shine yin azumi don shi maza Allah sallallahu alaihi ya yi kuma shi ya ce a yi kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi ranar azumin tara ba tun da aka fara shi ɗin goman yake na ashura goma yake na ashura har shekara ta goma kenan shekara ta goma daga hijira da aka yi azumin ashura kenan na muharram sai yake ce ma sahabbansa in Allah ya raya ni zuwa baɗi zan azumci ranar tara ga wata saboda na saba mai yahudawa na ga su ma sun bi mu suna kwaikwayon mu da kuma yin azumin don haka sai ce zan yi tara da goma don da safa musu to sai kuma daman muharram ne a farkon shekara ne ko to manzala sallallahu alaihi wasallam safar arabil awwal sai rasu sai bai kai wata shekara da zai yi taran ba to wanda yake nuna cewa tunda har ya himmatu yayi yunkuri yayi kwadayin yin azumin taran to in ba abu ne mai kyau ba ba zai yi ba to shine ya zama ya kyautu ga musulmi su yi azumin taran dan su bi wannan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi to ana ba azumin mataki guda uku mataki na farko ne wanda yafi kowanne shine kai azumin goma dan shine ya tabbata sauran dubbin shi suke mataki na biyu kai tara da goma mataki na uku kai tara da goma da sha ɗaya haka malamai suke kawo to da yake na ukun yana da ɗan rauni kaɗan shine cewa ana yin guda ukun ne saboda ko da an samu saɓanin ganin wata ta yanda in ka yi tara da goma da sha ɗaya biyan da aka yi dai sai ka faɗa cikin goma goman ba ta wuce ka ba idan ba a ga wata ba ne ka yi ranar goma to in ka na ranar sha ɗaya to ka yi ranar goma kenan idan kuma wasu sai ga sun ga watan ne to shi kenan kai za ka yi ranar goma to shine wasu ke cewa yi tara da goma da sha ɗaya amma dai tara da goma shine abin da ya tabbata a sunna don haka kuma yana da kyau yan uwa sun yi wannan azumi su roƙi Allah madaukakin sarki bukatu musamman na hali da ake ciki ba wai bukatu na kanmu ba bukatu na kanmu kowa yana da sai yana da lokaci amma musamman halin da ƙasa take ciki na tashin hankali na wato ɗauke dauke da kashe-kashe da gurɓacewar al'amura kuma idan ma mun yi kyakkyawan fata na cewa rana ce da Allah ya taimaki annabi Musa akan Fir'auna mu kawo mu hararo wannan buƙatar mu sa ta cewa shekara ce da Allah zai kawo mana saukin fitintunu sai mu sa wannan a cikin addu'o'in mu to da haka sai kaga Allah ya amsa mana haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan fitintunu Allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen su kuma mun san cewa babban al'amari da za a yi a cikin shekarar musulunci da ma wacce ba ta musuluncin ba shine zaɓe Zan zaɓen nan zai faru a cikin wannan shekarar ce ta 1444 ko aya watan biyu ne ko to yanzu mu muna watan ɗaya. watan biyu kuma zai faɗo kamar muna wajen wata na shida ne gida to kaga a cikin shekarar nan dai ta musulunci ne kuma a cikin shekarar taburai ne za a yi don haka sai mu dage da addu'a da fatan Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita Allah ya mana zaɓi na alkhairi kada mu tsaya kallon cewa wane da wane da wane mu mayar da al'amari tunda da dai an yi an ga kuma ba a samu abin da ake so ba wane da wane da wance da suwaye ba su isa su fitar da mu su yaye mana bala'i ba Allah ne kadai yake yaye bala'i amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a Allah ne yake yaye mummuna mutum bai isa yaye ba wani bangare bai sai yayi ba wata fati ko wata jama'a wallahi ba sai sai yayi abin abinda muke ciki ba sai Allah da haka mu koma ga Allah duk abinda Allah kuma ya zaɓan mana mu karɓe shi to sai mu ga sauƙi a cikin al'amarin amma muka ce mu za mu zaɓan ma kanmu alhalin ga ma mu to mun shiga cikin damu mun shiga tashin hankali haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya duba halin da muke ciki ya tausaya mana ya ji kanmu ba halin mu ba domin cewa mu bayinsa ne masu kuma laifuffuka muna roƙon Allah ya yaye mana Allah ya kawo mana mafita Allah ya sa wannan shekara ta zama shekara ta alkhairi Allah ya sa shekara ce ta samun sauki Allah ya sa shekara ce ta samun rahama da ni'imomi wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba kuma Allah ya sa karshen fitintunu su kawo a cikin wannan shekara muna roƙon Allah madaukakin sarki amsa mana addu'o'in mu Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin